radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku dawar haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wanda lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan namu koma noma daga nan sai mu gabatar da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su idan har da sauran lokaci mu karanto muku wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara sami ban kwana da ku waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a hasan goyon shirin namu na wannan lokaci da yardar Allah to amma kafin jin abin da na batan baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan rabiu thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1987 zainal abidin bin ali ya jagoranci wani juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba a ƙasar tunisia inda ya kifar da gwamnatin habib burgiba burgiba dai shine firaministan kasar tunisia na farko bayan samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan faransa wanda ya hau kan wannan mukami a cikin shekara ta 1956 bayan kauda tsari na sarauta a kasar tunisia ya naɗa kansa shugaban kasar a shekara ta 1975 sannan daga baya kuma ya sauya kundin tsarin mulkin kasar wanda ya ba shi damar yin mulki na tsawon rayuwarsa burgiba ya share shekaru 30 yana mulki a kasar tunisia kafin a yi masa juyin mulki wanda zainal abidin bin ali jagoranta inda shi kuma ya dare akan shugabancin kasar na dindindin tun daga ranar da ya jagoranci juyin mulkin kasar wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1987 har zuwa ranar da masu bore suka kifar da gwamnatinsa a ranar hudu ga watan janairun shekara ta daya inda ya tsere zuwa kasar saudiya kuma mahukuntan kasar suka bashi mafaka a birnin jidda kuma ya ci gaba da rayuwa a kasar har zuwa rasuwarsa a ranar biyu ga watan satumban shekara ta 2019 yana ɗan shekaru 83 a duniya da ƙarshen masu ware ko san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1956 a kawo ƙarshen yakin mashigar ruwa ta suwiza a ƙasar masar majalisar ɗinkin duniya ce dai ta taka gagarumar rawa wajen shiga tsakani wanda hakan ya kawo ƙarshen yakin an fara yakin mashigar ruwa ta suz ne bayan da isra'ila ta mamaye wani yankin sinai arewacin ƙasar masar hakanan kuma sojojin ingila da faransa sun kaddamar da hare-hare a kan mashigar ruwan sakamakon matakin da shugaban ƙasar masar na lokacin ya ɗauka na haramtawa 'yan mulkin mallaka iko da wannan mashiga.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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 sha ɗaya zuwa goma sha ɗaya da minti agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu babban sakataren majalisar tsaron ƙasa a ƙasar iran ya bayyana cewa yunkurin kisan firaministan iraki wani sabon makirci ne na haddasa fitina a ƙasar najeriya da jordan za su karfafa harkoki na yawan bude ido a tsakanin su cibiyar ilimi ta azhar ta mayar da martani akan hana saka hijabin musulunci a makarantun kasar spain yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake babban sakataren majalisar tsaron ƙasa a iran admiral ali shamkhani ya bayyana cewa yankurin kisan gilla a kan firaministan kasar iraki wani sabon makirci ne na neman hada sauta fitina a kasar a cikin wani bayani wanda ya wallafa a shafin sa na twitter babban sakataren majalisar tsaron kasa a iran ɗan admiral al ya yi ishara da cewa tabbas yankurin kisan mustapha alkazimi wani shiri ne wanda aka riga aka tsara domin haifar da wata sabuwar fitina a kasar iraki Shamhani ya ce idan ana son gano hakikanin abin da ya faru to a bincike hannayen makiya na kasar iraki daga wajen kasar waɗanda ba su fatan ganin ci gaban kasar wanda kuma sun jima suna shirya mata da sisa lokuta da dama domin rusa kasar kamar kuma ya bayyana abubuwa waɗanda suka yi ta faruwa a ƙasar iraki na tura 'yan ta'adda da ƙasashen duniya zuwa ƙasar suna ƙaddamar da hare-hare tare da kisan jama'a wanda duk waɗannan abubuwa a cewarsa suna daga cikin shirye-shiryen makiya ƙasar ta iraki a daren jiya ne dai aka kai wani hari da jirgi mara matuƙi a kan gidan firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi wanda ya tsallake rijiya da baya kamar yadda dai mahukuntan ƙasar iraki suka sanar zaka dai ana gudanar da bincike akan hakikanin abin da ya faru dangane da wannan batu gwamnatin ƙasar jordan ta sanar da cewa tana da wani gagarumin shiri na jan hankulan 'yan najeriya masu yawan bude ido a wuraren tarihi na kasar kasar jordan dai ta sanar da cewa tana kokarin jawo hankulan masu yawan bude ido ne a fannonin yawan bude ido na addini da kuma kiwon lafiya da nishadi zuwa kasar a babanan dai masarautar kasar jordan ta zama wani wuri ga 'yan najeriya da suke zuwa domin yawon bude ido kamar da kuma kasar ta bayyana cewa musulmi da kiristoci suna da wurare masu matukar muhimmanci a gare su na tarihi da suke zuwa ziyara a cikin wannan ƙasa a kwanakin bane dai kasar jordan ta kaddamar da wannan shiri musamman ma dai na gabatar da masu yawon buɗe ido ga tarayyar najeriya tare da haɗin gwiwar wani kamfanin yawon buɗe ido na tarayyar najeriya din wanda yake da ofisoshi a biranen lagos da kuma kano tawagar wakilai daga hukumar kula da yawon buɗe ido ta ƙasar jordan waɗanda suka hada da ƙwararru a fannonin yawon buɗe ido likitoci da kuma masu bayar da shawara a kan harkokin addinin musulunci da kuma na kirsanci suna daga cikin masu halartar taron da aka gudanar domin kaddamar da wannan shiri to jama'a masu warika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran cibiyar al ta bayyana matakin da wata makaranta a kasar spain ta ɗauka na haramtawa wata ɗaliba musulma saka hijabin musulunci a makarantar da cewa wannan nuna wariya ne mai matukar haɗari a cikin zamantakewar al'umma shafin yaɗa labarai na arabi 21 ya bada rahoton cewa Azahar ta bayyana matakin da wannan makaranta ta ɗauka a ƙasar spain da cewa wani mataki ne na nuna wariya wanda kuma hakan yana da haɗari a cikin zamantakewar al'umma da haɗin kanta Al'Azahar ta tabbatar da cewa ta bibiyar sakamakon matakin da makarantar ta spain ta ɗauka tana mai cewa irin wannan mataki yana da haɗari ga zaman tare na haɗin kan al'umma domin kowa hukunci irin wannan nau'i ne na nuna wariya ga musulmi a makarantu bayanin ya kara da cewa a cewar jaridar pedrico clm ta kasar spain 'yan ƙasar da dama ne da suka yi gangami a kusa da wannan makaranta domin nuna goyon bayan su ga wannan ɗaliba musulma suna daga tutoci da kuma da taken rashin amincewa da nuna kyamar musulmi suna da taken cewa hijabi yana rufe gashi ne ba hankali ba amma duk da haka wannan bai sanya makarantar ta jinye matakin da ta ɗauka ba mahaifiyar ɗalibar da ta nuna rashin gamsarta da matakin inda ta bayyana cewa ɗiyarta tana da sha'awar saka hijabi kuma rashin saka hijabin zai yi mummunan tasiri a cikin zuciyarta an kaddamar da wani gidan radio na farko na palestinawa a cikin harshen ingilishi da yahudanci da nufin ba da haske akan hakikanin abubuwan da suke faruwa a yankunan palestinawa sakamakon har wuce gona da iri wanda yahudawan sahiyuniya suke kaiwa da kuma kokarin mayar da birnin kudus na yahudawa zalla rima mustapha wata mai watsa labarai ce a gidan radion kudus 24 a cikin harshen hebrew ta ce gidan radio ya fara aiki ne watanni uku da suka gabata kuma yana da labarai masu matukar muhimmanci akan abubuwa waɗanda suke faruwa a yankunan falasɗinawa da aka mamaye da kuma bayar da labari na gaskiya a tashar ta ce ta yi imanin cewa mutane da suke zaune a yankuna waɗanda aka mamaye suna buƙatar ƙarin tashoshi domin samun bayani don haka suna maraba da buɗe wannan gidan radiyo abu asab editan gidan radiyon ya ce dole ne duniya ta fahimci halin da ake ciki da kuma gaskiyar abin da yake faruwa a falasɗinu akan haka a sa za su bayar da muhimmanci wajen yada labarai ga kasashen ƙetare kan abin da ke faruwa a yankunan falasɗinawan to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana zan fara da shirin nan na mu koma noma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wani nazari da bincike da aka yi akan yadda ake fasa ƙaurin dabban nan ta pangolin wato dabgi da hausa daga najeriya zuwa kasashen asiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin shekarun bayan nan sunan najeriya ya fito a matsayin kasar da take kan gaba da masu fasa dabbar nan ta dabgi suka mayar da ita aljanna su suna ɗaukar wani sashe na jikinta daga birnin eko zuwa ƙasashen asiya musamman ma dai china da makwabtanta dabbar pangolin kamar yadda aka fi saninta a duniya hausawa kuma musamman maharba suke kiranta da dabgi ta da ƙafafu hudu dogaye biyu a baya da kuma ƙanana biyu a gaba ta yi kama da bushiya ta fuskar zubin jikinta amma kuma ta fi bushiyar girma da tsawo kuma abin da ya rufe jikinta ba fata ba ne ko gashi wani abu ne da ya kama da ɓawo falle-falle sannan ya shiga juna kamar yadda wato tsarin tiles yake da ake sawa a gidaje. amfanin wannan ɓawon mai kaushi ga wannan dabba shine a lokacin haɗuwa da abokan gaba takan dunkule a jikinta ta shige ciki kamar yadda bushiya take yi da an kai mata farmaki ta yadda duk dabbar da ta taɓa jikinta to za ta ji jiki wannan bawan yana daga cikin abin da masu fasa ƙauri suke nema da yasa suke kashe wannan dabbar domin yin jigilarsa zuwa ƙasashen waje china na cikin kasashen farko da suke son dabgi suke kuma neman saruwa a jallo domin yin maganin gargajiya wani bincike ya nuna cewa shekaru goma na bayan nan an yi fasakorin wannan dabbar da kudaden da aka samu suka kai dala amurka biliyan uku da dugo biyu wato kwatankwacin naira tiriliyan daya da dugo shida daga najeriya kaɗai kenan wato adadin kudaden da aka samu daga dabbar dabgi da aka fitar da ita daga najeriya ta hanyar faso kwauri binciken na jami'ar cambridge ya nuna cewa tun daga shekara ta 2010 ne ƙasar ta najeriya ta zama cibiyar masu fasa kwauri ta wannan dabba wasu daga cikin ƙasashen afirka da ake samun wannan dabbar kuwa da akwai gabon da kamaru kuma baya ga kasar china ana kai bawon dabbar zuwa cambodia bayan ta ratsa kasashen faransa da kuma holland kowane kilo daya na bawon bayan dabbar dabgi kudinsa a kasuwa ta bayan fage yana kaiwa dala amurka dubu uku wato kwatankwacin naira miliyan ɗaya rabi ana yin maganin gargajiya daga bawon da ke jikin dabbar da kuma wasu abubuwa da suka hada da tufafi na mata masu tsada daga shekara ta 2010 zuwa watan satumba na shekara ta 2021 nan da ake cikin an yi fasakorin kilo 190,407 na bawon bayan dabge a cikin najeriya dai an fi samun wannan dabbar a cikin dajukan yankin middle belt musamman a jihohin taraba kogi kwara benue da niger a can yankin kudu maso yamma kuwa waɗannan halittun na allah sun yi yawa a cikin jihohin ondo oyo da kuma ogun mr stephen aina wanda masani ne akan dabbobin daji wanda kuma yake tare da hukumar kare gandun daji ta najeriya ya bayyana cewa waɗannan dabbobin suna rayuwa ne a wuraren da aka fi samun ƙwari wanda shine su kamar tururuwa da kuma wurin da yake da taɓo suna rayuwa a cikin kogo na bishiyoyi dabbar dabgi guda ɗaya tana cin tururuwa har ƙwaya miliyan saba'in a cikin shekara guda to kowace ɗaya daga cikin dabbobi da ƙwarin da allah ya halitta a cikin wannan doron ƙasa tana taka rawa wajen kare yanayin muhalli da ake kira ecosystem don haka kare waɗannan halittu na allah da hana ɓacewarsu wani nauyi ne da ya rataya a kan mahukunta da kuma ɗaiɗaikun mutane domin aikin mutum a kan wannan doron ƙasar shine raya ƙasar ba rusa ta ba duk da cewa abin takaici akasin hakan shine yake faruwa to ma sauraro a nan za mu dasa aya da fatan an ji daɗin wannan shiri sai dai kafin mu karkare muna ga ta gobe a mu na intanet www.hausatv1.ng/radio slash www.hausatv1.ng sai ko fitowa ta gabin da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya Thank you. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma muna ɗauki da wata sabuwar waƙar ce da mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna ruzbe ni'matullah domin gabatar da waƙar da yake ɗauke da ita don an ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi تو در گوشه به هر گوشه خاکم ای سر به جوان وطن ای شاخه تاکم ای باغ بهار آینه ای خنده بارا ای روشنی خانه و ای لاله پاکم ای روشنی خانه و ای لاله پاکم تاریک تو بودی ای مشرقیه عاشق و ای لاله ماوه با نور نشستی و از آینه سرودی قلب وطن است قلب تو پیوسته تپیده این عشق ببین خانه به خورشید کشیده مرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا چون اختری از خاک به افلاک رسیده سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا چون اختری از خاک به افلاک رسیده ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم ای سر به جوان وطن ای شاخه تاکم ای باغ بهار آینه ای خنده بارا ای روشنی خانه و ای لاله پاکم ای روشنی خانه و لاله پاکم بهاری ای صرفترین صرف که باول و پر تو سوخت خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری گلبانگ تو در باغ کشانده است قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری ای صرف ترین صرف که باول و پر تو سوخت خاک سر تو سر به هر ذره هزاری ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم ای سر به جوانه وطن ای شاخه تاکم ای باغ بهار آینه ای خنده بارم ای روشنی خانه و ای لاله پاکم ای روشنی خانه وای لاله پاکم to madalla rusbe ni'matullah na aka saurara a cikin waƙarsa da ya gabatar mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta ƙayatar da su kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato da bilu da to don ne ma kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su amma da yake da dan sauran lokaci zamu karanto su da cikin labaran da aka saurara babban sakataren majalisar tsaron kasa a iran admiral ali shamkhani ya bayyana cewa yankurin kisan gilla a kan firaministan ƙasar iraki wani sabon makirci ne na neman hada sauta fitina a ƙasar a cikin wani bayani wanda ya wallafa a shafin sa na twitter babban sakataren majalisar tsaron kasa a iran ɗin admiral ali shamkhani ya yi ishara da cewa tabbas yunkurin kisan mustapha alkazimi wani shiri ne wanda aka riga aka tsara domin haifar da wata sabuwar fitina a kasar iraki shamkhani ya ce idan ana son gano hakikanin abin da ya faru to a bincike hannayen makiya kasar iraki daga wajen kasar waɗanda ba su fatan ganin ci gaban kasar wanda kuma sun jima suna shirya mata da sisa lokuta da dama domin rusa kasar kamar kuma ya bayyana abubuwa waɗanda suka yi ta faruwa a ƙasar iraki na tura 'yan ta'adda da ƙasashen duniya zuwa ƙasar suna kaddamar da harare tare da kisan jama'a wanda duk waɗannan abubuwa a cewarsa suna daga cikin shirye-shiryen makiya ƙasar ta iraki to da wannan zamu karkare sai Allah kamar can an jima da mazaji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin kwatan alheri a kasance cikin kushin lafiya thank you